بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya ramu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis yau muna 28 ga watan shawwal wata na goma na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta bakwai. kuma ranar take daidai da goma sha shida kenan ga watan hudu watan april na miladiyar annabi isa 'dan maryam shekara ta 2026 kamar yadda muka saba a kowace ranar alhamis irin wannan lokaci muna darasi ne akan abin da ya shafi fikihun malikiya to a yau ma in allah ya so za mu ci gaba daga inda muka dakata cikin wannan darasi kuma in Allah ya so muna cikin littafin iziya ne kuma za mu tashi daga inda muka dakata a darasi na rana ita yau idan ba a manta ba ko in an manta ɗin to muna tunawa cewa rana ita yau muna darasi ne ko muna karatu ne a cikin ababen da yake mustahabbai ne cikin sallah ababe waɗanda yake an so mai sallah ya yi waɗannan ababe duk abin da aka ce mustahabbi ne ma'ana in baka yi shi ba babu zunubi in kuma kai akwai ƙarin lada in ka aikata ana samun ƙarin lada to wannan shi muke karantowa ga abin da ya shafi sallah malam ya ce waɗannan ababe bisa lissafin shi sun fi talatin da haka duk darasinmu na satin da na gabata a cikinsu muka yi darasi to har yau ma ga saura nan za mu tashi a nawa littafin shafi na cisi'in da takwas shafi na cisi'in da takwas shidara ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas shidara ta takwas in ka kirgo daga sama daidai inna malam ya ce wattawar roko fil julusaini wattawar roko fil julusaini in ka zo shafi na 98 in ka kirgo daga sama shidara ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai cikin shidara ta takwas ga daidai gurin nan an gan shi ko allah ya taimake mu malam ya ce wa roko fil julusaini mustahabi ne yin zama na tuwarruki tawarruki a wajen zama to mustahabbi ne ga wanda yake mai sallah a cikin dukkanin zaman guda biyu menene tawarruki ko kafin nan kuma ya ce wa baina sajadataini hakanan yin zaman na tawarruki tsakanin sujadu guda biyu in an yi sujuda ta farko kafin a koma ta biyu shi ma a yi zama wanda ake kira zaman tawarruki mustahabbi ne ya ake yin zaman tawarruki menene zama na tawarruki malin isifanta muna ya kwatanta muna ya ce wa huwa ayyufiri bi waraki hila aisari ilal aradi shine mutum ya ɗora ɗuwaiwan shi na ɓangaren hagu ya tabbatar ya kai kan ƙasa ɗuwaiwan shi na hagu ya kasance ya zauna a kan shi yana kan ƙasa wa ya jalaihi jami'an sai ya fitar da dukkanin ƙahon shi guda biyun min hil aimani ta ɓangaren daman shi ƙafar shi ta hagu ya lankwashe ta ya zauna kan ɗuwaiwan ya turo ƙafar ta fito tsakanin ƙafar shi ta hagu wayan sibu qadama huliyumna kafa shi ta hagu ko sai ya kafe ta a tsaye diddigin ya kalli alƙibla saman ta diddige ya kalli sama diddigin ta ya kalli sama ba alƙibla ba kan babban yatsan kafar hagu ya kalli alƙibla diddigin ya kalli sama sai ya zuro kafa shi ta dama ƙarƙashin kafa shi ta hagu sai ya zauna a kan ɗoyewar shi na hagu wa baɗini ibihamil yumna cikin tafin ɗan yatsan shi na dama na kafar hagu cikin tafin cikin ɗan yatsan shi na kafar hagu ya kasance ya fuskanci alƙibla kuma ya shimfiɗa shi ilal arda akan ƙasa wayan sibil isra ya kafe kafar hagu diddigen ta ya kalli sama diddigen kafar hagu ya kalli sama waya ra'u kafaihi ala fakizaihi ya ɗora tafukan hannuwan shi a kan cinyoyin shi to irin wannan zama shi ake kira zaman tawarruki shi ne zama na tawarruki mutum ya zauna kan ɗoyewar shi na hagu kafa shi ta kan ɗoyewar shi na hagu kafa shi ta dama sai ya kafe ta babban yatsan kafar sai ya kafe shi kan ƙasa ya ɗaga diddigen shi sama waccan kafa ta hagu in ya zauna sai ya sako ta ƙarƙashin kafa dama ta ɗan fito waje ɗaya to irin wannan zama shine malam ya ce mustahabbi ne in an yi sujada ta farko kafin a tafi ta biyu a yi irin wannan zama sannan kuma in ana cikin tahiya a yi irin wannan zama in ba a yi ba sallah ta yi sai dai an rasa ladan mustahabbanci Allah ya taimake mu malam ya ce mustahabbi na gaba Wata والتيامن بالسلام على مفروض لكل musalli. karkata kai wajen dama lokacin da za a yi sallama ga kowane mai sallah kuwa da liman da mamo da mai sallah shi kadai in za a yi sallama to a ɗan kaɗa kai wajen dama ɗan kaɗa kan nan da ake wajen dama mustahabbi ne ba farilla ba ne inda ba za a yi shi ba ba abin da ya shafi sallah in an yi shi kuma an ƙara samun lada ne kurun ya ake kaɗa kan nan wajen daman malam sai ya sifanta ya ce wa huwa ayyu shira biyar asihi mutum ya yi nuni da kanshi ƙubalata wajihihi sai tun fuskar shi ya so musallama kai shi yana fuskanta alƙibla ma'ana fuska tana fuskanta alƙibla daga nan zai fara sallama wa ya taya manu biha kalilan sai ya ɗan kaɗo kan kaɗan idan kaɗa fuska kaɗan wajen dama bi haisu tura safhatu wajahihi ta yadda sahun bayan shi za su ga gefen gefen fuskar shi za su ga gefen fuskar shi wannan shine mustahabbiyan ɗan kaɗa kai ɗin ba sallamar ba ita sallamar farilla ce sanda za a yi sallamar a ɗan kaɗa kai ɗin nan wajen dama to shi ko mustahabbi ne ya ake yin shi shi ne mutum ya ce in zai fara sallamar ya fara ta fuska shi tana saitin alƙibla fuska shi tana saitin alƙibla to idan ya fara sallama a nan kafin ya gama sallamar sai ya ɗan kaɗa kan shi haka kaɗan wajen dama ya munu kalilan ɗan kaɗan sai ɗan kaɗo kan ya ƙara sallama shi a wajen dama an fahimta ko ba girgiza kan ake yi ba yauwa ba kuma sai an waigo an gasa on baya ba mana ya ce kaɗan misali sanda mutum ya gama tahiya ya gama addu'o'i shi zai yi sallama sai ya fara sallama shi fuskar shi tana fuskantar alƙibla kamar haka assalamu alaikum lokacin da zai ce alaikum din nan sai ya dan kada kanshi wajen dama hatta yadda sahun baya za su ga gefen fuskar shi ba fuskar karar zai ga musu ba gefen fuskar shi ina fata an gane ba sai ya ga baya ba to wannan mustahabbi ne na'am mustahabbi na gaba malam ya ce wa nazaru ila mawri'is sujudi mutum in yana tsaye lokacin da yake karatun fatiha da karatun sura to ya kafa idan shi daidai inda zai dungura goshin shi shi ma wannan mustahabbi ne fi qiyamihi a lokacin da yake tsaye sanda mutum yake tsaye cikin sallah kada ya daga idan shi yana hango nesa ya kafa idan shi kusa daidai inda zai dora goshin shi kada kallon shi ya wuce nan sai inda larura kallon shi ya kasance yana saitin inda zai ɗora goshi shi ma wannan malam ya ce mustahabbi ne ina fata ana bi Allah ya taimake mu mustahabbi na gaba ya ce wa ba shiratul arade aw ma tumbituhu bil wajhi wal kaffaini da kuma mutum ya eh, lokacin da mutum zai yi sujada ya tabbatar ya ɗora fuskar shi a kan ƙasa ya tabbatar ya ɗora tafukan hannuwan shi a kan ƙasa ko kuma wani abu wanda ya a kan ƙasar kamar kan dardumar shi ko kan abin nan ɗin shi ko kuma in gurin akwai ciyawa a kan ciyawar gurin ko kan yashin da aka zuba gurin ya dai tabbatar goshin shi da hancin shi ya kai kan ƙasa kaiwa na haƙiƙa ba ɗan ɗosanawa ba sannan tafukan hannuwan shi su ma sun kai kan ƙasan nan ba ya ɗage sai ba kuma ya cokala in ya haka ba in ya yi haka sallar ta yi amma dai mustahabbi ne tafin hannun ya kai ƙasa ya shimfiɗa shi a kan ƙasa ko kan wani abu wanda yake kan ƙasa yin wannan malam ya ce mustahabbi ne mustahabbi na gaba malam ya ce wala mashayu ila salati bi wa qarin wasa kenatin da kuma tafiya wajen sallah sanda mutum ya taho zai je masallaci zai je wajen sallah to ya taho cikin natsuwa ya taho cikin lura ita ma wannan mustahabbi ne ya taho ya hangi an fara sallah ko ba a fara sallah ba an yi ruku'u ko ba a yi ruku'u ba kai ko liman bai iso ba ya taho a hankali cikin natsuwa tare da lura ya shigo masallaci cikin hayyace shi yin wannan mustahabbi ne tahowa cikin natsuwa din nan mustahabbi ne daga gidan shi ko daga rumfai shi ko daga ina zai je zo masallaci to ya taho cikin natsuwa ko da ko ya taho farkon lokaci ko da taho ƙwararren lokaci yin haka mustahabbi ne akwai inna rashin yin wannan yake zamowa haramun misali lokacin da mutum ya taho zuwa masallaci sai ya hange an yi rako'o to a lokacin ya canza tafiya ya yi sauri ko ya rugo da gudu to nan kuma haramun ne ya rugo da gudu don hangen an yi rako'o kada wannan raka'a ta kubuce mashi nan kuma ya yi haramun da yawa hakan yakan sa ma ya ɓata sallar shi sallar tana iya ɓaci gaba ɗaya in ya kasance an taho da irin wannan tahowar domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku ya taho zuwa masallaci fa alaikum bis sakinatu wal waqar ina umurtaku ku taho cikin natsuwa ku taho cikin lura ko da kun hangi an yi ruku'u ko da kuna da tabbacin wannan raka'ar za ta kubuce muku to kada ku rugo kada ku yi sauri kada ku yi hamzari ku taho a hankali ku shigo masallaci a hankali ku shigo cikin sahu a hankali ku yi kabbara harama cikin natsuwa ba ma a da rakun abinda kuka iske liman bai sallata ba ku sallata tare da liman wa ma fata tukun fa'atin mu abin kuma da ya kubuce muku aka yi baku nan in man ya sallame he ku ciko ku illi man ya sallame he ku rama wannan haka ka'ida take domin in ka rugo da gudu ko kai wa hamzari kai wa sauri ka watsu da takalma ba kofar masallaci ka shigo masallaci a sukwane ka shiga saho ko kafin maka kai tsaho, ka kabbara harama ka durƙusa kai ruku'u da yawa kana lalata sallar daga nan da yawa sallar tana ɓaci daga nan domin me ita kabbara harama ba a yin ta sai daga tsaye in aka yi ta ba daga tsaye ba to ba ta yi ba daga duk inda ku aka bar kabbara harama ba ta yi ba to sallah ba ta yi ba duk inda kabbara harama ta ɓaci sallah gaba ɗaya ta ɓaci to sai ka zo a guje sanda ka zo kabbara haraman nan sai ka yi ta cikin ruku'u tun daga can ma ka doko sannan ka ce Allahu akbar kaga ba kai kabbara harama daga tsaye ba yin kabbara harama daga tsaye farilla ne tun daga nan mutum ya lalata sallar shi babu sallah kana kwaɗayi ka samu wannan raka'a to kuma ka bata sallar ki ɗaya gara ka haƙura da wannan raka'a ka rama ta daga baya abu na gaba wanda yake iya faruwa in ka shigo cikin sallar nan da irin wannan yanayi ka zo da hamzari ka zo a guje ko da ka yi kabbara harama daga tsaye to kuma za ka shiga sallar ba natsuwa domin kayo gudu za ka shiga kana haki kana shesheka ga babu natsuwa natsuwa kuwa farilla ce a cikin sallah daga dukkanin mazhabobi tun daga farkon sallah har ta, sai mai sallah yana cikin natsuwa sannan sallar shi ta yi to in aka shiga sallar ba natsuwa to sallar ba ta yi ba tun daga nan an ɓata sallah tun daga nan sallah ta lalace ashe kaga kenan dan hangen wai ga yacin an yi ruku'u kayo hamzari wai dan ka samu wannan raka'a kuskure ne ba dan karami ba za ka ɓata sallah ka gabaki ɗayan ta za ta lalace ɗayan biyu ko dai ya kasance ka shigo ba natsuwa ka fara sallar nan ba natsuwa alhali natsuwa ko farilla ce cikin sallah ka bata sallah ka tun daga nan duk ko da za ka yi nan gaba babu su sallan ma gaba ɗaya babu ita bata amsu ba a bata amsu ba babu ladan ko kwabo ko kuma ka zo kai kabbara haraman na cikin ruku'u abinda ake so in ka zo ka tarar da liman cikin ruku'u ka zo ka tsaya sai ka tsaya kyam ka yi kabbara harama ka tsaye Allahu akbar kana tsaye ko. ka sauke hannu sannan ka tafi kuma da kabbara ko Allahu akbar ka iske shi cikin ruku in ka same shi haka shi kenan in baka sami kada ka zo kana Allahu akbar duk gaba daya da kabbara harama da kabbara ruku duk gaba daya wannan sallah ba ta yi ba kabbara harama sai an yi ta daga tsaye har in ma kana rike hannu kamar yadda waɗansu malaman suke cewa kabbara harama in ka ce Allahu akbar to sai kuma ka yi haka tukun sannan kuma ka saki ka ce Allahu akbar ka tafi ruku'u an gane wannan ko ma'ana dai ka yi kabbara harama a tsaye kuma cikin natsuwa sannan ka tafi cikin ruku in ka sami liman la ba'asa in baka same shi ba to ka yi asarar wannan raka'ar karama ta daga baya ko da kura ka ƙarshe ce ya fi ma sauƙi fiye da ka zo a guje fiye da ka ce dole dole sai ka samu wannan raka'ar in kana buƙatar samun raka'a kowace tare da liman me yake hana ka taho tun da wuri ai sai ka taho masallacin tun da wuri ka san karfe ɗaya da rabi kila ake sallah masallacin ku to tun karfe ɗaya taho masallaci mana ko ɗaya da kwata taho masallaci mana kaga sai ka zauna ma hakka ya nafilfili ka jira lema ba shi kenan ba wace raka'a da ta kubuce maka in kayi haka babu to karfe ɗaya da rabi ake sallah baka tashi alwala ba sai ɗaya da rabin sannan ka tattara alwala kuma ka taho duk da haka dai kuma kada raka'a farko ta kubuce maka sai ka sharo a guje ba daɗi ba ne ba wannan tun wajen alwalar sai a yi sallar babu alwala sannan a zo wajen sallar ɓata ta Allah ya taimake mu ina ɗan tsawata bayani akan wannan domin mafi yawa muna wannan kuskure ba dan kadan ba eh, muna aikata wannan kuskure ba ɗan kaɗan ba da yawa an ga an rugo a guje ko an saki kafa sarab sarab sarab ana bangada juna kofar masallaci ana watsa da takalma kuskure ne a kuskure ne in ma an cika ka'idar an shigo da ɗan na natsuwar an yi kabbara haramar daga tsaye to an yi haramun an yi haramun in ma sallar ta yi bare kuma sai sallar ta zo a ɓata ta ba ta yi ba kuma a yi haramun a ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba Allah ya kyauta saboda ka don Allah don girman Allah mu gyara mu gyara in muna son samun raka'atu mu taho tun da wuri in ko muka riga muka taho ƙurarren lokaci to mu yi haƙuri da abin da Allah ya kaddara in Allah ya so ka samu ko da raka'a ƙarshe ce shi ke da ita Allah ya kaddara za ka samu Allah ya taimake mu na'am malam ya ce mustahabbi na gaba wal itidalu sufufi jeranta saho gyara saho daidaita saho mustahabbi ne a cikin sallar farilla Allah ya taimake mu kenan daidaita saho yanda ya dace yana daga cikin abin da ke mustahabbi ga sallah a fahimtar wasu daga cikin malaman malikiya Allah ya taimaka don haka ya kasance magabata na kwarai suna kula da sahu kwaran gaske da yawa a lokacin magabata lokacin sahabbai lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'in liman bai fara yin kabbara harama sai ya tabbata sahu ya ya daidaito in sahun nan karamin masallaci ne ɗaya biyu ne liman da kanshi yake tsayawa ya tabbatar da sahu ya jeru sahu ya daidaito sannan sai ya kabbara harama in ko masallaci ƙato ne akwai sahu da yawa to a lokacin magabata a inda ake warewa musamman aikinsu daidaita sahu in an tashi za a yi ƙama ba a fara iƙama ma sai an bi sahu sahu an tabbatar kowa ya gyara sai a ce liman an daidaita bismillah sai sai a yi ƙama an gane wannan ko don kula wasu da sahu to mu kula da daidaita nan inda saho yake babban karewa yake karkacewa to zukatan masu sallar ma suna karkacewa shi ɗan yakan samu dama ya karkata da zukatansu a lokacin da ba sa daidaita saho in ko suna daidaita sahunsu to suna kare kafafe waɗanda shi ɗan zai iya kawo musu rikici cikin sallarsu ko cikin zamantakewarsu ta yau da kullum Allah ya taimake mu malam ya ce yana daga cikin mustahabban sallah wa tarakul basmalati fil farilati in karanta basmala a sallar farilla yana daga cikin aiki na mustahabbanci a faɗar waɗansu daga cikin malaman malikiya wasu daga cikin malaman malikiya suka ce rashin karanta basmala a wajen sallar farilla yana daga cikin Ah, abin mustahabbai na sallah an fahimci wannan ko Allah taimake mu basmala din nan kamar yadda muka yi bayani can ina ga ko cikin tafsiri ne waɗansu suna cewa aya ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha wasu sun ɗauka aya ce daga cikin ayoyin fatiha Waɗansu suke da wannan fahimta in ba a karanta basamala ba to babu sallah ma'ana fatiha bata cika ba sai an karanta basmala din nan ne sannan fatiha ta cika sannan ake yin sallah in ko ba a karanta ba to ba a karanta fatiha ba masu wannan ra'ayin su kuma sai suka kasu biyu su ma wasu ka ce ana karanta ta a bayyane a cikin sallah din wasu kuma suka ce a asirci ake karanta basmalar sai a ci gaba da karatun fatiha a bayyane ko da ku a bayyane za a yi karatu ko da sallar magariba ce da isha'i da asubahi in aka zo za a yi karatun fatiha sai a karanta basmala din a asirce sai a tashi akan alhamdulillah rabbil alamin kuma a bayyane da dai sauran irin waɗannan to amma malaman malikiya suka tafi a bisa cewa ba a karanta basamala a sallar farilla amma ana karanta a sallar nafila an fahimci wannan ko wannan wanda ra'ayi ne daga cikin wa'ansu daga cikin almajiran imamu maliku wasu kuma sun ce ana karanta babu ma ko kwanto a kai kamar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya so har in ma ba ka karanta samala ba a farkon fatiha to ba karanta fatiha ba har in ba ka karanta samala ba a farkon fatiha to ba karanta fatihar ba Allah ya taimake mu ma'ana dai mauru'i ne na tattauna tsakanin malamai wajen karanta basmala dinna a farkon fatiha tsakanin malamai sun tattauna akwai hadisai da dama waɗanda suka gangaro bisa wannan ra'ayi manzon Allah yana karanta ko bai karantawa wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yayi sallah ba ɗaya ba ba biyu ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar nan bayan sirina abubakar ya yi bayan sirina umar ya yi bayan sirina usman amma dukkan su bai ji suna karanta basmala ba a farkon fatiha ya ce bai ji ba wasu suka ta abin su ce to ba a karantawa kenan wasu ka ce a ana karantawa sai dai asirce ake karantawa ana karanta asirce ne sai a karanta fatiha kuma a bayyane wallahu a'lam to amma dai ana abin da muke karanta fiqhun malikiya sun ce makaruhi ne karanta ta wato a cikin fa a cikin sallar farilla Allah taimake mu malam yace mustahabbi na gaba wa zikiru ba'da salami min salawat yin a wato yin azkar bayan an yi sallama daga cikin salloli in an yi sallama to mutum yi wani al'azakar bayan wa'annan bayan yayi sallama nan daga sallah mustahabbi ne wal azkar din nan bil azkar waridati da azkar wa'anda suka zo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar karanta ayatul kursi da haka malai yace ka qira'ati ayatul kursi kamar karanta ayatul kursi da sauran wa'ansu azkar wa'anda aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi ko wasu daga cikin sahabban shi sukan yi an gane wannan ko karanta wa'annan mustahabbi ne sannan kuma sai mutum ya biyo baya da addu'o'i ya roƙi Allah abin da yake bukata ko kuma abin da yake tsoro roƙi Allah ya kare shi daga gare shi muna da cikin mustahabban sallah ne fara ila yau malam ya ce wa tasbihu salasau wa salasina da yin tasbihi cewa subhanallah subhanallah subhanallah a yi sau talatin da uku wata hamid salasan wa salasin da hamdala walhamdulillah walhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku shi ma wata kabir da kabbara salasan wa salasina su ma talatin da uku Allahu akbar Allahu akbar ko kuma wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar talatin da uku wa katamin mi'a in aka in aka yi 33 uku sau uku ya zamo 99 wa katamil mi'ati a cika ta 100 din bila ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to fadar wannan mustahabbi ne a lokacin sallah in mutum ya gama sallah mustahabbi ne ya waɗannan ababe Allah ya taimake mu to kuma waɗannan tasbihai ana yin su ne fa cikin natsuwa daki daki ba ana yin su ne kurin taɓa tarbin in mai amfani da tarbi ne ko kuma taɓa yin yadin kurin tasbihin na ayi shi dalla dalla yadda za a tabbatar da an cika talatin da uku ukun nan misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku cif cif walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah cikin natsuwa su ma a tabbatar an yi talatin da uku wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar su ma a tabbatar an yi talatin da uku wannan shi ne aka yi mustahabbiya amma kura an zuzu ba to kaga ba a yi tasbihi ba an fahimci wannan ko ba a yi tasbihi ba an yi kunkune dai a yi shi daki-daki kowanne ya fito da kyau shi ne yake mustahabbin haka aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sahabban shi suka yi Allah ya taimake mu in mutum zai iya wannan tasbihi ba zai rude ba to an fi so ya kirgan nan da ɗan yatsun shi ya kirga da ɗan yatsun hannun shi in zai iya ba zai rude ba hasali in ma zai iya to an fi so ɗan yatsun ma ya yi da ɗan yatsun dama kurum kada ya haɗa da na hagu yi amfani da na daman kurin kirga zai yi guda biyar dina subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah in zai iya kirga da haka in kuma zai iya kirga gaban sai ya kirga gaban gaban yatsun kaga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar a duk inda ya taɓa ya yi sha biyar in ya ƙara dawowa ya yi talatin sai ya ƙara uku ya gama kabbar bari kenan misali subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kun ga 30 sai ya ƙara subhanallah subhanallah subhanallah ya gama da wannan in ko ba zai iya haka ba to da ɗan yatsun duka na hagu da na dama ya kirga dai talatin talatin in hakan ma ta gagara zai iya gigi cewa ko ba zai iya riƙe lissafin ba kai babu laifi amfani da tazbaha shi an san tazbaha wannan ko yau wace dama an ƙidaya ko ina talatin da uku uku an sa alama babu laifi ka yi amfani ita in baka iya da hannu ba dole sai da hannun ba ana son dai duk wata hanya da za ka bi ka cika talatin da uku uku ɗin nan ba shakka to ka bi wannan hanya in za ka iya da hannu ka yi in tsakon kwani za ka ɗaje gaban ka karka ɗauka kana ajiyewa? ya danganta in kuma tasbin ya fi sauƙi to sai ka yi da shi akwai ma mai lamba ko wanda danna za ka riƙa yi yana nuna maka lamba ana da shi ko kan gashi hannun yara to ko da shi za ka yi abinda ake so dai ka tabbatar da kayi talatin da uku uku ɗin nan kuma cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali sannan a koma ayata hamidi 33 shi ma sannan a koma ayata kabiri 33 shi ma Allah ya taimake mu ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ɗiye shi Fatima mata na Ali bin Abi Talib ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato babanta tana neman ya taimaka mata da 'yar aiki saboda aikace-aikacen gidan miji ya yi mata yawa ta yi wannan ta yi wannan a ba ta 'yar aiki wacce za ta riƙa taimaka mata aiki to ita samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya gida sai ta bar sallahu a gidan in ya zo a faɗi mai sanda ya zo bayan sallar isha'i aka faɗi mai ga abin da ɗiyarka ta zo ta bar sallahu a taimaka mata da 'yar aiki saboda aikace-aikacen gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari gari ya waye ba a cikin wannan daren ya tashi ya tafi gidan Ali bin Abi Talib ya je ya sallama ya shiga har cikin gida har cikin ɗaki ya samu Ali bin Abi Talib da mata shi Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin sannan ya zauna ya ce na samu saƙon kiya Fatima kin ce a taimaka miki da 'yar aiki saboda aikace-aikacen gida su ne miki yawa sai shi to ko kuna so in ba ku wani abu wanda ya fi ‘yar aikin nan ta ce kwarai kuwa to shi ne sai koyar da ita wannan ya ce a kowane lokaci aka yi sallah ku yi tasbihi subhanallah talatin da uku ta hamidi talatin da uku ta kabira talatin da uku ya fi a 'yar aikin ina fata an gane Allah ya taimake mu malamai suka ce kun ga kenan ba da aikin ba haramun ba ne a ɗauki aiki da ta yi mata gida aiki da yin manzan Allah ba cewa yi haramun ne a baki ba to amma kuma ga wani abin da ya fi wannan kuma sai ya ƙara karantar da mu kame da malaman suka ce mace ta rika aikace-aikacen gida wajen aikace-aikacen abin na ɗin miji to akwai lada mai tarin yawa wacce aka ɗaukar mata 'yar aiki tana rage wannan ladan daga gare ta tana rage makanta wani ƙaton lada ta yi komi da hannunta in za ta iya gwargwadon hali shi ne mafi ala Allah ya taimake mu na'am na akwai samun lafiyar jiki in ji mala eh tana motsawa kwarai ku mala ce akwai samun lafiyar jiki to Allah ya taimake mu da haka ko manyan matan ma waɗanda aka rufu aka tada kai za ka ga waɗansu matan ko da an ɗauko musu 'yan aiki to amma duk abin da ya shafi na mijinta ne misali in an ɗauko mai dafa abinci to abincin da mijin zai ci ita ta dafa mishi ita kuwa ce aiki ta dafa na mutanen gida na wane ne da sauransu amma duk abin da ya shafi na mai gida ne abincin mai gida ka samu ita matar auren nan ita za ta miƙe ta yi ba su sa aiki ta yi wannan ba akan sami irin wannan dan dai ta rabauta da wancan lada to Allah ya taimake mu ma'ana dai ɗauko aikin ba laifi ba ne amma ke ma ki samu wani abu za ki daka yi na wani aiki na mijin nan naki kina motsa jiki kamar da malam ya ce da a samu lafiyar jiki sannan kuma kina rabauta da lada Allah ya taimake mu wannan fasali ya zo ƙarshe a yau kuma a yanzu na mustahabban sallah wajen guda talatin da wani abu Allah ya ba mu dacewa Allah ya ba mu ikon aiwatarwa to sai kishiyar mustahabbi kuma shine makaruhi shine kishiyar mustahabbi wa'annan qawaid na fiqhiyya guda biyar ina ga mun sha bayani kan su cikin karatun madahalar halare ko akwai wajibi akwai haramu akwai sunna akwai mustahabbi sannan sai mubahi kowane da matsayin shi duk abin da aka ce a shari'a aka ce wajibi ne to shine duk abin da in kai zaka samu lada in ba ka yi ba za ka samu zanibi shi ake ce mawajibi. abinda in ka yi shi to za ka samu lada idan ba ka yi shi ba kuwa za ka samu zanibi wannan abin shi ake ce mawajibi. kishiye shi haramun shi kuma haramun shi ne duk abinda in kai za ka samu zanibi in ba ka yi ba kuma za ka samu lada in ka yi za ka samu zanibi in ba ka yi ba za ka samu lada shi ne kishiyar wajibi sai sunna abinda ake ce ma sunna shi ne abinda in ka yi za ka samu lada idan ba ka yi ba to ba ka da zunubi in ka yi za ka samu lada idan ba ka yi ba ba ka da zunubi an fahimci wannan ko to ita sunan nan ita kasu biyu akwai mu'akkada sannan kuma akwai mustahabbi sunna mu'akkada sunna mai ƙarfi to akwai sunna mara ƙarfi ita ce mustahabbi duk sunna ce da mustahabbi da sunna duk ɗan gida ɗaya ne abinda in kayi za ka samu lada idan ba ka yi ba kuwa to babu zunubi an fahimci wannan ko to sai na uku a na hudu shine makaruhi makaruhi shi makaruhi shine abinda in ka yi babu zunubi amma inda ba ka yi ba to da ka samu lada in ka aikata ba za ka samu zunubi ba amma inda ba ka yin ba kuma to za kuma ka samu lada kuka shine kishiyar sunna an fahimta ko kun gane yadda abin yake wajibi in ka yi akwai lada in ba ka yi ba akwai zunubi haramun in ka yi akwai zunubi in ba ka yi ba akwai lada sunna da mustahabbi a dunkule suke in kayi akwai lada in baka yi ba babu zunubi makaruhi in baka yi ba akwai lada in kayi babu zunubi na fata an gane shine makaruhi to sai na cikon biyar mubahi halak abinda in kayi babu lada babu zunubi in baka yi ba ma babu lada babu zunubi kamar cin shinkafa da cokali ko ci da hannu wani ne ya fi lada duk ɗaya ne in wannan ko ba wanda ya fi lada Allah ya taimake mu to wannan babi fasali na gaba zai karta da mu makarohai kuma cikin sallah abinda in ka yi shi a cikin sallar babu zanibi. amma inda baka yi ba kuma da ka samu lada inda baka yi ba da ka samu lada ya ce fasalin to ga wani sabon aji wanda za mu shiga cikin al'amarin sallah kuma ya ce yi ƙurahun du'a'o ba a da ihrami an karhanta yin addu'a bayan kabbara harama bayan an yi kabbara harama wannan addu'a wacce ake ce ma ko addu'a ta buɗe sallah to wani ba'ari daga cikin malaman malikiya sun ce makaruhi ce in ka yi to babu zunubi ma'ana eh, babu zinubi. amma inda ba ka yi mutu da kafi samun lada wannan wani ba'ari ne ko cikin malaman malikiya ba dukkansu ba ne suka tafi akan haka a ko sun so ko wata mazhaba ko kuma wata fahimtar ta waɗansu daga cikin malaman malikiyar waɗanda suka ce a'a mustahabbi ce yin ta akwai lada ba wai barin bane yake da lada yin ta ne yake da lada ina fata mun gane akwai kuma ruwayoyinta da yawa da dama wa'ida ta zo ita wani addu'a ta ifsa tahi akwai subhanaka allahum bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal mushrikin akwai allahumma ba'id baini wa baina qatayaya كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر da dai sauran ire-iren waɗannan an ruwaito cewa waɗansu ba'ari daga cikin malaman malikiya sun ce mustahabbi ce to amma ga nan shi malam mai iziya ya ce makaruhi ce ina fata mun gane mun gane ko bambanci da tsakanin mustahabbi da makaruhi mustahabbi in kayi akwai lada in baka yi ba babu zunubi makaruhi in kayi babu zunubi in baka yi ba akwai lada duk da abu ɗaya ne in gane wannan ko Allah ya taimake mu hmm. malam ya ce yana daga cikin makaruhai na sallah wa ta'awuzu wala labasa malata fil faridati ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a lokacin da za a yi karatu na fatiha ko karatun sura a sallar farilla kamar yadda muka yi bayani can baya nan ma ya ce makaruhi ne mun yi tsallake ko na'am haka ne ƙware wa fin ruku'i ko wa takaibitul ihrami wa ra'koi, ruku'i haka nan yin addu'a cikin ruku'u in an yi ruku'u ba addu'a ake yi ba tasbihi ake yi an fahimci wannan ko subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ba a yin wata addu'a cikin ruku'u ina ake addu'a cikin sujuda sai an yi sujuda ne ake addu'a cikin sujuda sai kai addu'o'i amma cikin ruku'u tasbihi kurin ake yi wa fi tashahhudil awwali haka nan yin addu'a a tahiyya ta farko yin addu'a a tahiyar farko ita ma makaruhi ce idan ake yin addu'a ta hiya ta ƙarshe ta hiya ta biyu amma ta tahiya ta farko in dai ba salar juma'a ba ko salar asubahi tunda ita dama zama ɗaya take da shi in dai sallah mai zama biyu ce kamar magariba isha'i a zuhur la'asar ane mata zama biyu a zaman farko ta tahiyar kur ake gamawa sai a miƙe a ci gaba da sallah sai a ta tahiya ta ƙarshe ne ake yin addu'a wata awwazo wal basmalatu fil farirati haka dan ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim rahman rahim a cikin sallar farilla shi ma makaruhi ne wasujud al-bisati haka nan yin sujada akan shimfiɗa shi ma makaruhi ne wani dil ko wani kyalle ko wani hankici ko wani tawul a shimfiɗa a ɗora goshi a kai shi ma makaruhi ne an fahimta to waɗannan fa yana cewa makaruhi ne in ya zamo an yi ne da manufa in an yi da wata manufa amma masallacin gaba ɗaya an shimfiɗe shi da kafet to ba za ka ce he ka yage shi ba ka kai ka ƙasa don kada kai karhanci nan babu karhanci inda yake akwai inda aka sa sai abin nan shimfiɗa akwai kuma wani guri da aka bari kamar shimfiɗin da namu na masallaci ko sai ka gura goshinka a kan inda babu shimfiɗa don kyamar kada ka ɗora goshinka a inda kowa ke ɗorawa sai ka zo da dadduma ka ka aje ka ɗora goshinka a kai da tafukan hannayenka a kai don jiji da kai to ne aka ce makaruhin ne an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu amma inda larura babu komi gurin nan ba ka da amincin mai tsarki ne kan hanya ne ko harabar masallaci ce tattakawa ake sai ka da duma ka ka shimfiɗa a tsaye in za ka sujada ka dungura a kai to nan ba yi karhanci ba ina fata mun gane ya ce wani bisat wani mindil wani hawihi wa ala tsarafil kummi hakanan yin sujada akan hannun riga babban rigar ka za ka yi sujada ka shimfiɗa ka ɗora goshi a kai an gane wannan ko tsarafil kwammi hannun riga to makaruhi ne wal iltifatu li ghairi laruratin haka nan waige a cikin sallah in babu larura in babu larura makaruhi ne bai bata sallah ba sai dai waige in ya kai an juya an juya ma alƙibla baya to nan sallah ta ɓaci an fahimci wani kuma an yi haramun amma dan waigawa a cikin sallah makaruhi ne inda larura kuwa ba makaruhi ba ne an fahimta kana cikin sallah sai ka ji an tada wani mashin kamar kukan mashin ɗinka sai ka ɗan waiga ya ga ashe ba shi ba ne babu karhanci sai ka ci gaba da sallarka ba kai komi ba sai ka ci gaba da sallarka ka tabbatar ba shi ba ne an fahimci wani ko kayan sujada ne ka ji an ta ɗanɗago ka hanga ka gaishe ne yaya ai ba mashin ɗina ba da to shi kenan babu karhanci akwai larura in aka hana babu wata larura akwai masu irin wani ku za ga wani na sallah kai shi bai tsaya a guri ɗaya na yawan waige-waige irin wannan shine makaruhin wata shabi kul asabi'i haka nan kakkare 'yan yatsu wa farqatuha da rarraba su kakkar ya irin abin da ake haka din nan ana motsa yan yatsu ko kuma ana haka a cikin sallah makaruhi ne a yamma yan yatsu haka ko kuma farqatuha a rika bubbuda su haka an gane wannan ko makaruhi ne wala abaso bi qatimihi haka nan mutum yana sallah yana taba zobe yana da mumurta zoben shi shi ma makaruhi ne awo bi tihi ko gemu yana sallah yana dan taba gemun shi shi ma makaruhi ne wa tagamir basarihi haka nan mutum yana sallah ya rinda ido rinda kwaye idan shi yana cikin sallah shi ma makaruhi ne wa raquha ila sama'i haka daga ganin shi sama yana sallah daga ido sama an gane wannan ko shi ma makaruhi ne wa dambul qadamaini hada kahahuwa tsaye a irin tsayuwar soja ba a ka duka hahuwa ba a haɗe su guri ɗaya kamar tsayuwar faretin soja shi ma wannan makaruhi ne bai ɓata sallah ba wa da uliyadi alal khatire ala khatirati haka ɗora hannu a kwankwaso shi ma makaruhi ne kamar ya kamar shi ne mutum ya haka ko to kuma wasu sun ce kamar mai riƙe hannu in ya riƙe hannun to ana so ne ya ɗora kan ƙirji ya ɗora hannun dama akan na hagu ya ɗora kan ƙirje shi to akwai wanda suke rike nan gurin haka suka ce to wannan shine karhancin shine khatir aje hannu can wajen mara a aje hannu wajen mara an gane wannan ko shine karhancin Allah ya taimake mu hmm. wa tahaddusun nafsi bi umuri duniya da kuma abin da ɗin zuciya barin zuciya ta tafi tana ta tunani wajen al'amarin duniya to wannan fakarhancin da wuya iya kauce mashi ko ba haka ba yau a ce dai kayi sallah ko raka'a biyu ce baka tuno komai na kasuwar ka ba baka tuno wani abu na gida ba anya <laughs> eh da wuya dai sai dai ayi bakin bai bakin kokari eh dai ayi bakin kokari dan gani wa hamlu shay'in haka nan makaruhi da mutun ya sanya wani abu bi kummi a jikin hannun riga shi mutum yana sallah ya kunsu wani abu a riga shi haka ya rike shi ma makaruhi ne aw fammi ko ya sa wani abu a cikin bakin shi yana sallah ya dan jefa wani abu a cikin bakin shi wanda ba ce yake ba in ce in abinci ne ko abin sha to wannan kuma haramun ne sallah ta ɓaci amma wani abu ne ya jefa cikin bakin kun ya bashi cikin bakin to makaruhi ne irin wannan ko kuma sanya wani abu mai nauyi cikin aljihu musamman irin aljihun babban riga sun wani abu wanda zai riƙa rinjayar ka duka wannan makaruhi ne a cikin sallah wasalatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi haka nan mutum ya tsiri sallah a inna ya tabbatar mutane na wuce ta gurin hanyar mutane ce kurin sai mutum ya zo ya tsiri sallah a gurin shi ma makaruhi ne an gane wannan ko kuma bai da halin bai da damar hana mutane wucewa ba yawa ana hana mutum ya wuce ta gaban mai sallah ne kan sa hannu ka tsare shi in ka tabbatar akwai inda zai wuce ba sai ta nan ba amma in kai ne ka zo ka fara sallah a inda mutane ke wucewa to baka da damar ka hana su wucewa an gane wannan ko ya eh, ba za ka hana su ba kai kai laifi in ma laifin ne wa qatal baragosi haka nan kashe kudin cizo wala kammalati ko kwarkwata filin masjidi a cikin masallaci shi ma makaruhi ne a kashe cikin masallaci jikin bango ne ko wani bango ko kwarkwata to duk waɗannan ababe dai makaruhai ne a cikin al'amarin sallah Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa malam ya lissafo mana waɗannan daga cikin abin da ake ce makaruhi kuma mun zo ƙarshen fasalin za mu dakata a nan sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu satin sama sai mu ɗora a kan ababen da ke ɓata sallah ga baki ɗaya wa'ansu ababe wa'anda in mutum yana sallah ya yi su to sallah ta ɓaci ga baki ɗaya, ga fasalin su nan gaba za mu shiga insha Allah Allah ka taimake mu Allah ka amshi ayyukan mu Allah ka ba mu damar bauta maka kamar da ka umarce mu bauta maka ya Allah Allah ka sanya baraka ga abin da muke karantawa ka fahimtar da mu addini ka ba mu ikon ɗabbaƙa shi kamar da ka fahimtar da mu shi ya Allah Allah ka sa albarka gare mu kenan ko to alhamdulillah Allah ka ba kasar mu zama lafiya wa alaikum assalam dora hannu eh eh haka ne malam ya tambaya ya ce wajen dora hannun na a kirji da dorawa haka akan kirjin da kuma ɗorawa a nan haka wajen makogwara ko wanne ne ina ne ake yi to dukansu ana yi amma dai abin da ya tabbata shine ɗorawa a kirji ɗin wannan shine hadisi suka tabbatar da shi akwai abin na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas a cikin tafsirin shi shi ya fahimci kuma ɗorawa a wajen makogwaro Shi mafi mafifici domin ya fassara waccan aya ta cikin inna ɗaya kala kawsal fasul rabbika wani har inna shani aka hula abtar yace fasul rabbika kai sallah saboda ubangijinka har nahar waɗansu malamai suka fassara ka soke dabbar raƙumin ka na layya ka soke raƙumin layya waccan anahin babbar sallah kenan kai sallar idi ka soke raƙumin layya to amma shi abdullahi bin abbas sai ya fassara ka yi sallah wannan sallar da muke ta yau da kullum wanda har kuma ka riƙe inda ake soke raƙumi domin shi raƙumi kaga ɗan rami rami na to a wajen raƙumi nan ne ake suka na ake shi da mashi bayan kashi ake ba wannan ɗan kwari irin wannan to na raƙumi na ake caka mai wani mashi ko wuka a ciki a ciki gurin ta na ake yanka shi to sai fassara da cewa ka yi sallah kuma ka rike inda ake suka saboda ka yi a rike nan gurin haka ya zo cikin tafsirin abdullahi bin abbas amma dai mafi yawan malamai a ɗora hannun dama akan na hagu a ɗora akan kirji wannan shi ya tabbata kuma shi muke fatawa ina fata malam ya gane Allah ya taimake mu to wa alaikum assalam da kaka yi mu dakata me malam yake so ya ce maganar kaɗan saurara na'am hmm. eh mutum yana cikin sallah sai ya ji wata ƙara haka fas fas haka ko kamar ɗan harba harbin bindiga sai ya ɗan saurara ya matsayin sallar shi haka magana take ko to matuƙar dai ba abin nan bane ba sallar shi ta yi sallar shi lafiya lau an gane wannan ko in kuma ma har ya ji abin fa ya wuce gona da iri to ya waiga da kyau in ma zai dan ruga ne ya ruga <laughs> bai yi laifi ba amma daga nan in ya dan ruga kuma to fasallar ta bace sai ya sake wata ka fahimci wannan ko ba wai dake abin nan dakewa bane ba kana sallah ka ji wani rikici irin wannan mai tada hankali wai ka tsaya kai ba za ka waiga ba ko kai ba za ka gudu ba wannan shari'a musulunci ba ta yi da wannan ba ko kana cikin sallar in ka ji abin da ba a gane mashi ba an gane wannan ko e to yi ta kanka ana ba shi daga baya ko da ba wani hadari ba ne a da a gyara sallar ko kuma a da a sake sallar ya fi sauki wala tulqu bi aydikum ila tahaluka an fahimci wannan ko yawwa in ka ji kamar abin da harbin bindiga ne in dan inda zaka iya dan waiga ne ka tabbatar da ba shi bane dan waiga in ko daga can bayan ka ne ka ji zuciya ka bata natsu ba to kurin yanki sallan nan an gane wannan ko yanki sallar ka tabbatar da lafiya lau sai ka sake wata yafi sauki domin in ka ce ka ci gaba da wannan sallar a irin wannan yanayin to sallar za ta yi ba za ka yi ta cikin ɗarɗar ba za ka cika ruku'u ba ba za ka cika sujada ba za ka kuma hamzari ka yi ka gama haka ne ko ba haka ba sai kuma ka ce. da haka yanke ta kurin ka tabbatar ana cikin natsuwa ne sai sai ka ƙara din wata sallah ya fi sauki Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa Allahumma rabbana tufusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha baghfir lana rabbana warhamna akwai masu bar addu'a Allah ka san su bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi mu ma ya Allah ka san mu ka mu bukatun Allah ka sanya albarkacin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san kasar mu hal take ciki Allah ka bata zama lafiya Allah ka bata zama lafiya rikicin yan boko haram rikicin yan kidnapper rikicin barayin waya Allah ka mana ƙarshen wani fitintinu ya Allah da rikice-rikice na 'yan siyasa gashi na takara na tsayawa ta karkari da faɗi tashin da ake ta yi Allah ka kama sauƙin wa'ina fitintinu ya Allah Allah ka zauna na ƙasar mu lafiya duniyar musulmi gaba ki ɗaya ka ba ta lafiya da zama lafiya da inda musulmi yake a duniya Allah ka bashi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah اللهم رب تقبل دعانا انك تسمع الدعاء وتب علينا انك تواب رحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك انت الوهاب القادر الحمد لله